za ka fito ba ta ina ma ya zama eh ya faɗi wata magana cewa abubuwa guda uku na'am na'am idan ana bin ka bashi eh kai ka biya masha Allah idan ɗan ka ta isa aure gaskiya kai sauri ka kai aikin ne na'am na'am sannan idan mutum ya mutu a sauri a kai shi kamarinsa eh a sauri a duniya ya a tsabari saboda ita gawa idan ta titi ta tsira ta haifar da aka tsara da kai in kuma masu jirgi ba ce eh kana faɗa cewa ku sauri ku ce shirme da hayaniya da kauyen ku wannan da mun kuma abin da yake so ba shawara sai ku ku shi ne a ƙarshen hadisin ma yake cewa eh, duka ta da ba ta mana wato ka lamarin ne da tsarin neman haka wato muna dan zazzaga alimi ma kaina na fi a ce na aurar da ita din duk na akan wannan kulga ne kuma yana da kokarin ka san lamarin na zamani yanzu ko kake da za a duba a kayan da kake ba mutum da kake da irin abubuwan da ke kaiwa ƴan uwanta da don ba duba za a ga cewa wani da kafafu ne in wanda yi da wani da ne na yi kan dambar na na dai ne kuma ganin ina ne gida za mu tafi. Akwai kuma kun zama ganin malamin nan. A'a. Ni ba har za a fara yake cewa wannan yarinya ta kai nan da mun kajiya amma ko a makota da sai yaro ka wani ne ka da nan ina nufin a karko yana sanni ko yana ita a haje ta sannan sai ka kai ma'aukaciya ce ma shi ke na kuma akwai ɗori tun saka na a gaba ke na a gari eh lalle ba ki da hankali shi ke na a kusa biyu duka yadda na zai ne ta ƙwaro ma na ke na biyu in samu abin sadakar ya raba ya ɗauka kuma kuma ban da yawan hankalin ki yadda wannan hanyar za ta fara zaɓin kuɗi na ɗan wani ba zai samu ba ba. Iki san yaran nan na yanzu a wayan za a iya ban ashirin su raba su ban biyar ba. Eh, musamman yanzu barin nan ta fara kwari. Ba ne ta ɗauko kwallon da zai ji kunya. Ko ba ta kuwa ba? Domin ta tashi tsohon ta ne ni ta kuma ta tashi ya taimaka ta a cikin wajen da mutum. ba a nan masu aiki ba eh? eh? sai ta karu ko ba ne na karu ya ne mai kuma ta fi ma kan da kuma a ta kuma ma ba ɗan ne a cikin halin da gida ba ya kamata mu je kawai mu ga abin da ciki amma ba a san ma ya zo ba sai Allah ya sa ka ta fara da ilmi dama dama da shi ita ne kawuta ina ina kai ne da wana mai gida yanzu kai da ba ita ce kuɗi ba ya an taɓa tafiya gida ba ko ahu to na farko na farko ka ɗauki wani yanzu da ni da ƴaƴan nan ka eh. gina mun ƙauye na'am kuma eh. gida ta ɗaya muka ji a matsayina na mai neman na annabi eh, haka daga ni har kudin za a taimaka mana za a samu wanda zai tsira mu mota daga nan har sai kai in Allah ya yarda tunda ya musu za mu su taimaka mana ba yi da su kuma kowa ya zai da yake sannan kuma na biyu da kuɗi amma kuma dai duk kai sai ya bi da sosai din bane to Allah ya yi maka mun ne ba ba ce ya ne a ce ko muka ja muka zo mu gari a kan ko gari eh ni ba sai an nuna min ba eh za a mutum da yake Allah ya kuma kana eh da yake Allah da yake yake sai mutum kala yake kala eh shi ai na kokara kuma ta farko ba a ga nan ma ai eh ta ta ma gida ha ne dadi ne wannan kuma tallan ta farko ruwa da Allah ya sa mijinta halin su ta wallahi da an zaina na zaina da kin wallahi sai ta mai bakata da yin wallahi eh ya hakurin su canza kamar lallan da zai iya iya to ya kamata a iya tana nan yana gani nan a kina nan ne eh to ba ta ce ta ka dan ba zama na ne ba ne ba ba ta ni ta kira kuma kawai ya ta ya wannan na ga هو عايز ايه ده من تفكير عايز اعمل ايه ايه انت ده كده كان ده بتاع ايه طيب ده اي الله قرات الله ده عينتي ايه فكر ده ده عرفت ازاي يوكا يلا الله جنب ماماكي تو كذبت عن رميل الله عليك السلام عليكم وعموالكم غير غير غير عليكم السلام ورحمه الله وبركاته

bawan Allah zai yi wasiya iya ta nan farko wannan bawan Allah ba ta ta da cewa mata ku yi kuma ga larura da wata ko ku ko da maka ne ko wannan ba ba ina ce da ina ka ina ba ka daga wannan ne azumami wata unguwa ko ko rubuta gidanku da ne adama in ne wannan za ka gada gidan da ya kai ka ya ba ya yi ku tafi man kai da ya kai maka ya kira ke baran da shi ba za ka fara kawo da yawa da wani ba idan ya ta yi fiye da ya ce ko wanda ne ka za a dace za maganar Allah ma albarka ya ne wannan wannan shi ne ayi dole ne wai wai wai kai ne ran da ma ya ta ba ne da ke ka ga ba ba shi ne ba da ai ne ne a yadda muke eh in dai bangaren ko na kuma ne ne ne da da kowa Allah ya an kai daga kasuwa eh. in Allah an Allah da kai da to ka bi da da ba ya Allah ya Allah ya ku zama lafiya Allah ya ku zama lafiya na gode wa lafiya Allah ya ku zama lafiya Allah ya ku zama lafiya Allah ya ku zama lafiya an ce an ba ku da hannu mun jama ba da ma da ba ku zama lafiya ba ma da ana da tsare an ba da san ba ko ba an ba kan da ba ba wannan ina da dangana ba ran da ma a ah, ka ah, ji ba ai idan Allah idan Allah ya ce mutum ba zai ji kunya ba ba zai ji ba ko kuma Allah ya ce ba za ka wahala ba to ba za ka sa wahala ba kwarai kuwa saurara ku kana jin mai na ce duk kasuwa sun ne sabon gari sun ne ya yara ka yi maulidi kuma ce takalma bakake wanda zan yi kwalliya amma sai kadda sun ce a samfa a yara sai da na gama komai shi ne gidana na zo na mota zan tafi kari in je in kai wa yara o na hawa mota zan tafi kari ka san kai yani na burkura a tantace a haka da na je ni sai na manta kaya a mota ni ban yi karatu na wanda in rike lambar mota da kan aikin mota ba zai ya kamata direba kuɗi a yi gaba. Nan rasa me yake min daɗi sai na zo gidan na zo ofishin waɗannan me gidan su. Wannan fulaya ko? Ɗan fulaya. Ɗan fulaya. Na zo ni Allah da ikonsa ina zuwa na kawo tafiya da ka tauna a sai ga kayan alaida. An ba ni sai na zo na ƙaramin daɗi. Ai Allah! Ba wato ba! Mara labari! zan je wannan eh, gurin ma malawa to malawa ne ina tafiya an ga maka ido eh, ni da hannu kun ne eh, eh an go tarinya ne ne ko kira wuta ko go boro ina fi aruna yi tihu a ke kuri ni dubi ne ka ni ni da mu ciwo wannan masu aiki na da kake ba kula kuna ne amma nan kuna na ku wallahi kuka ko kam Allah ya ku kuka mutum da ta gini kudi ta da mutum da ne mutum ko ko kai a zamanin mota ban ka zubar da kudi mutum ya diba ba ka ba shi ne da ai ba imani bi da na na ce gari ke ji ma biyan sa min bere giri kwati mama e mata sa mama sa giri kwati mama to ke tiki musa a go to the law to go out e ke no no de giri na ko na na ko te e na e de de mi ba ti giri mo to de lo na de ko giri kwati de giri ni de mo na mo na ru de ni de ma ko to ko na ka ba lo ti na na mo na a ko ko ya Ramadan. Lọ́sẹ̀ ó okay, lóye kókó jí ní mọ́ọ̀tì wọn lè the ọ̀dọ̀ kébìrì pọ́kí. Ọ̀dọ̀ kébìrì pọ́kí six pack. You see? Nkiya. Ó ti bọ̀ ọ̀dọ̀ come. pọ́kí. Ilé tí mo bìrì mọ́ta. Yóò ti ẹ̀ka àtúntò kébìrì bú sí ọ̀dọ̀ kébìrì Hey, Bẹ̀rẹ̀ mọ́tọ̀ dáàmú ìṣàgbà. Nkiya. Ẹ fíìsì báàkì lọ́ọ̀ sẹ́mi ọ̀dọ́ dá ẹ̀ náà. bẹ́ẹ̀ni kọ́ máa bọ́ yẹn lọ́wọ́ yẹn lọ́wọ́. èyí ti kókó ẹni dúkà fún àǹkẹ́tì yìí. yóò á dúkà fún ti mímu ẹbí dúkà ọjọ́ tó ní tàǹdé àrùjẹ káfíń ti tàǹkọ̀ gíra àkàrà àkùkọ à. ọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ̀ mọ́tàlì ìgbàlá. ọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ̀ mọ́tàlì ìgbàlá. ai kana mai mai fulora girman akwai ya kuma gida ya kuma Najeriya ne ya kuma wannan abu ya saboda barka kai dai addu'a kuma ka saura abu ma an ce ko mutum aka mai kana kana bayarwa a mutum ma akwai wanda ya manta dan sa ai ne samu balle kuka ban labari suka ce sarki ya manta hadisi ma a wajen an bayar Ibrahim Hassan Adamu ma ya manta ya manta mala awal dare an baki. Ba haka na kokari ba. A manta misali an manta yaron da shi ma manta Adiza a Adakawa. Ah, ta kira. Ta kira. Ah, ayo ta kira ma. Ta kira ma ta kira mutum. Amma ta kira ma kuma ta kira. Wai, ta ma kai. yi bari a da mutum kirki ne ko sun a kama ko ce sama bayan ba wani ba ka bari baban tana don sarki ruwa akwai kirki amma kar ka same shi ba shi da kuɗi ya kowa rufin ne da ma ai kai kuma waye ya ji kuma ba kuɗi dole ji mara iya wato da wata wata Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ka Allah ya ce duk abin da muke yi ya kamata mu ya rinka dan tambaya a kai kuma da neman taimako ni a harkar tamu ni ina son ko ya ce ni ne a gaba eh ka ga na kuma fara zan kan eh to to ai ka eh an labari ko ga ko wallahi haka eh, eh ka ga fata ta ki ya ya sami eh, eh. ni ban na gaba ai sai da abin da za a ce ya nuna shugaba to eh, mun kenan to ni ba yaki ban na son ba da shawara to eh. ka san ita mu'amala ta shari'a ba haka take ba na'am in kana tare da mutane kyautata musu ma kawai da za ka yi ya isa ka zama wani aka zama kai ne a idan mutane ka zama kai ne a gaban kowa su makarantar irin abubuwa irin wannan ba ma ka san duk lokacin da aka ce ana so a wani mutum a asiri ko a wani mutum magani a hau kansa ko a zama a sama da shi to akwai motsin cuta a cikin harkar abu daya akwai yana hadisin ma'aiki in ka ɗauke shi kada ya yi shi ka eh. annabi za ma ta yi jibi na kulubi ala kulli man ahsana ilaha dabi'ar zuciya ta kasance tana son mai sai ta gare da ni ga yanzu maka ka je ka ce ta mutanen ka eh ni Ada baru teman. Dapat cerita ngeraa. Jadi, nenek shi da nake son kamar mace mu wace da ra'ad shari'a addinin musulunci wanda ma'aikin Allah ya zo da ita daga gurin Allah. A ta tura oke. An fahimci. Na ta aiki da nake ta tura oke. Na ce an fahimci. Ta nan ra ce akwai taku akwai taku. ai kaga ka san ta wata tallata Allah kwaya ɗaya ce da aka ma Qur'ani yace wa man lam yakun bi ma anzala Allah fa ula yaka hubul kafiruna ya ne zalimuna kuma fasikuna Allah waje to ko kai da suka fafare da suka fara ba kudi ko kuma Allah hadisi kike akwai dawa a baki kuma da ka ka danne mu da ka ka danne ma kwaye ma kai ma kwaye ma kaji ka ɗan ɓangar shi ne ne don ya suka mana kuɗi don ta'adda don ci da ceto inda gwamnati ta fari ko baka ba waya da fa gaskiya fa akwai tunani duk a wannan abun ma fa wannan kaddin tsaye kace karanta ma da gina zai karanta ma ba wato harkar samu ce mutanen namu ne da yawa kuma ni ba na son ga wani ya ha gaba na fi nuna a sama yawa ni zan ja su ko su zo ko zan sun ni zai kawai ja su a ce nuna gaba da su ba ma na nan karo baddin na Najeriya gaba <laughs> zan taimaka maka idan na gama da su shi kenan abin da kake so ke ne ne wato dama na zuba maka ido ne domin na ruhanin gaba ɗaya kaf sun sanar min abin da ke ta burka yanzu zan taimaka maka kamar na ki abokan aikinka ɗan kama shi na'am zan baka wannan laya sai abin da kai yi da su da da duk inda zama da kana jikinka kwanta da ba a da ba ba labari a yanzu ina da har na mala na bani ka ta dai bala bai ko ji yaran mu <laughs> ai ka zama da A magana an kana shugaba ta eh ba ki duk inda zaka ya zama da kana jikinka ko bacci zaka ka kwanta da ita da ka gani ya ka riga jiya jama'ar ka su ne kuma abin ka je in bukata ta biya ka zo ka biya ni

bai kamata mu yi abu da ka ba a ce ba shugaba ba na gaba da mu ba kai dan kamar shugaba na na riga kai dan kamar shugaba a unguwan kai dan kama dole na kai dan kama dole a jakaba ni ko ni dan kama dole na na na robi eh dan haka na zagaye in tara maka ba daga ni da ko a makafi akwai sarki a yanzu kan yi baban nan nan nan na gano ya ya ga mu gidan gaskiya ko san shi ma sarki haka a tsawon ɗauke-ɗauke ma da ke kamara akwai sarkin su har na sarkin ruwa kun kan da wannan kun kan da wannan da shi sai na akwai shugaba mutum ko wa a ranar mutum yake akwai sarkin sa kai dan yin ka ma ka akwai sarkin ka in ke in ka ce akwai sarkin ki ko ba ko ga irin wannan abun da haka na ya kamata a bangaren na kan a ce muna da zagaba ina son ku bani goyon baya irin shiga yi cikin ka kayi bayan da zai mutu sake ko ba su mana hakimu bani shugaba an amince? eh mun amince ya yawa sai kuma yalla da akwai bayani eh mu Allah ya daɗe yana zubda da ƙafafun ruwa ta ya fahimta saboda haka mu abin da muke gudu kar mu zaɓe ku ku zama ku ne manya-manya kuna hawa mota ana wane ne ana wane ne amma mu muna tafa mun gudu gudu a tsaya abincin da iyalan mu na su dinga gagara amma in dai ka dauki alƙawarin kowa zai fi dace harkar nan ne da wani abu muna gudun dai kar mu tura mota ta tashi ta gula mana hayaki ta bari da wani abin da muke gani na'am to gure da mana haka a ai da a ai da muke da shi an saba tun ba shi gaba ne din ma ina ganin ba sai zama da gaba ina ganin ba wata da gaba da to shi ko ko an mutu ana waye yake wato ilahi ne akan wannan harka kai ɗan uwan mu ne ba za mu taɓa cewa ba za mu amince a kan wannan abu ba goyon baya mun ba ka goyon ba a bisa kan ka zama shugaban mu. kuma ka san ni tasha da nake a wannan ko a wannan tasha ka san cikin birni ne ko ba tasha da ka ta jama'a sai ba ka fatan kowa yana sai ko yanzu haka ma da mun san za mu da kai mun yi haka yawa ko ka dai rike ko suna layin zare sun tangalan da ka rike su sai kuma mai layi ba suka na ba kofi sada na bariya suka sarga suka uban gani sai kola. kada ki da ko duka yi na da a cikin na dai kariki a kai a hannun mu mu kona duk gurin da haka ya dace don da a hulki kan gai lani ba ko wani ta a kuma za yi eh a ɗaya ne a kuma za yi eh, na a zai ne gaskiya ba ne ba ka ce za su yi wani shugabanci eh, ka ce wani dole idan mun mun yi bayan da tsara ne da ba ta hanya ba ne ba za ta yi ba ba za hanya ba za ta taɓa haɗuwa ba da ɗan kunama da ɗan maciji ba za ta taɓa ba. Ko a kai da ma ba, kama ma ba ta yake ita, ya kama ban ba, ya kama ɗan kewa ɗan kewa ɗan kama ita, ya ɗan kama. Ƙafan da haɗe da gano sai ya ta kama za mu ya kama su ko ma kama ya ta na, ni ya yi kusurarwa ne ya kama tafi, ku je kama yi. kama ka. a Thank you. don kaba ɗin nan ba ba baya ba ya wayi ko da ai kokari wa hankan ku da yi ko ku wannan ya yawa abin da ai ke yawa eh an gaba ai dole an da ta eh shi gani ne an ko dan darajar ne da ake zuwa a daga eh kuma ni a daga mun haka muke saboda ta tayi ne ce eh ko dai ku za a kan fita wannan ta eh, shi ko nan eh kawai Salamu alaikum. Salamu alaikum salamu. An zai da zuwa. Yawwa. Kai. Yawwa. Dan hana ka ki an batu. Ya dai? Lafiya kuwa? A lafiya ta samu. Ai na kana kan da ba. Yanzu an daina ciwon kai. An daina zazzabi. An daina ciwon jiki. An daina zama da yawa. Allah ne gida. An bude sabon asibiti ne? A'a. Eh. An zaɓe ni shugaban ya kama su. Shugaban ne ya kama su na ƙasa. Ai da sun zaɓi ta kanci. Alaƙina rashin sani. Rashin sani ya fi dare duhu mai gida. Ai ni wallahi ban yi farin ciki da suka zaɓe ka ba. Amma su makafi ne da suka zaɓe ka ko. Kai wata yadda za a zaɓa kuma sai kai? in ban da lalacewar gari me kai me yasa ma aka zaɓe ka ne kai kuwa. ana zaɓen mutane titi mutane masu arziki ka tashi a zaɓe ka ke hmm? ke an ne bai kira mutunci a ni gaskiya faɗa zan yi gaba ɗaya na san magana ta ki san mutunci ta ni da na so a kumbure mhm. ina tunka mu ina murna yanzu mhm. na zo da abin gwaninta ina gaya mutu magana ta kuma kira har kira kace ni ba ta ce ba da ai ban san ta nake zuwa Na ba kake murna ba a ni wallahi ba zan yi murna ba kuma ban san kuma yin mutunci Dole ma ka fara ni ki da kaci na lakace. Da za ku da gaskiya ba ga gaskiya kirki ana iya ga ta dauke ka ta tono da kai lallai. To kuma da ke ka menene ta lafiya? wallahi wannan. Dole ma a halalle ma da ku yi dai. Sada lallai. A hannu ko ne za ka ce mun na faɗa da kan gaskiya. Dole ma kai mun na a a ba mu mun na ba a samu a za ka samu kuɗi ma rashin dani ne ka kawo miki makilin kina goge ba makini ne a gara biki yin da wani ke a to zo da yiwuwar jin da kai aure da ka kuma zaman ka ne tsari in ka faɗi mata ka ne ba za ta yi ce saboda kai za a yi wa dariya amma wanda ya zaɓa ya amma makafi ne ke eh shi ne ba zama kai ka sake faɗa kai ka faɗa kai eh. ma ba zan ta'adda shi ta'adda ba ni ba na son in haƙe da kace ɗan kuɗin da za ka ɗan taɓa maka rai ba wani abu ba kuma ina da ba a cin arziki ai wanda bai ta arzikin da mutum ba sai mutum ya ce an ya kallon kallon rabon nan na wajen ya da tarayi an ya wannan biyan na aka yi Allah ba ma da wannan sasa a Lagos ba. Ba ma ma ke sai. Wannan ma shi ina fanda ma dai uwar ba ta da nake so da kai don Allah ka hakuri don da an ci arziki ka dan gurin da aka taba ba ko kuɗi ma ba su kudin kirki ba. To kun za ka gura kana ta kumbura kuma tu. Har yi mutu uwarsa ba ta har uwarsa ta mata ba ta taɓa rike dubu goma ba. Amma sun tuna amma ni ya ɗeba ya kai ashirin da wani abu. za wani abu a arziki suka ci ka kwantar da hankalinka tunda ba a nan zamu mu mu ba. Amma mu dai nan kalin mu dace ba. daga yan ta'addin yawan kamar su zamu mun yaɗu dan ne bin yawan ko to kaka sake faɗa wannan magana na faɗa yan ta'adda kamar ubanki yan ta'adda Allah gane ko, gane muryar kai ba su da mutum da kun ga aiki a ce ma kun mutum da daga yaran murya sama to kuma mai aka ke ya hayya ya ya kan da su zo oh da kike ya to da ni da ke ya kamata mu shiga kotu wannan kin ga abin ya gudu ba dan komai ba saboda musulunci dan ni ya ji kina wani dan surutai wace rannan na zai kira wannan surutai Akan kan aikin azumi sai aiki ya mutu ya sai jirgin jirgin nan kuma wa hawa Ya ma haka bane tsaya ci abin da Allah ya ce cikin littafinsa wani ƙur'ani ta yi wani yabi da jahadu juna da ma'aziyar nawa tumana wadda suka yi ƙoƙari suka taimaka suka jajirce a kan gudun za mu shirya da su ta fanki na rubuci ɗan tutar hanya wadda zai kuma ya tabbata a sunan mahaifin Allah ta annabi da Allah ba ta yi idan ka fi da mutum da azumi kana da na da gani cewa wa ga kun ga wani abu Ku ga wani abu ba wani wallahi malam baka san wani abu ba ni ko kwata mara ita ko malam inda zaka je ka ga mai ayan nan ka fassara sai in ji gaba ɗaya na karisa wallahi na karisa wallahi kuma zancen nan dai nake son zai an gani. Abu ya kamata zai ki Allah ya gora. Na gane na da. Kyau. Sai ma abin ya ga tun yake zai yi. Kaya tare na kan hanya ido. ba shi wai a filin mallakar jama'a. Wai ba ka mallakar mutane. Hmm. Nake to ka ni fa ba irin waɗannan alwaniyan bane. Bai san mu ga Da Ni ba dan tsubu bane. Mallakar ta za ka koyi daga ba ka a mallakar mutane. To a filin mallakar mutane. shi ne a jikin mu ana kasan wasu malamai su suke shi za yi malam bai da gina yanzu magana da ta da magana ta a yi ma zo yi ana wani malam a jira a jije ka a zurka malam sosai na ba wani abu a yi ina ta kuma kuma ne yake yana ɗaki mai ragaɗaji eh malam to ko biya littafin a yau na'am na'am suna cewa eh Michael eh kano kano kano kano na ba ne wala ina muka wata ce sun ban je dora wa ma suka dora na ba mun ban je ko ga mota idan Allah ya sa an kai mutum a tantan da kuma zai Thank you.

za mu faɗi aiki kin san mu aikin mu na taimako ne mutane ne ba su gane ba alkur'an kan mutane ne bai ra'ayi ba kwarai da aikin aiki kuma mutanen karkara wato ba su wayewa ne amma muna taimakawa ta fanni da yawa ai fanni uku kun ga fannin in mutum ya yadda kayansa a mota in Allah da ku allura bata na biyu ko dai muna ga wannan motoci ya gane ya gane wannan takarda ta daga gwamnati takarda eh, na gwamnati ne kun fahimta a gwamnati kuma tana kariya da mu sannan mutumin duk mutumin da ya zo in dai bai da shi in dai ka hakura da iskan mota ko mu dora kafanin daki ko mu dora kafanin shinkafa ko fuga eh to ma dora ka abubuwan mota tun daga nan sai ka biya hanyar dogon a naira ɗari na uku in ka zo ba ka da ko kwabo insha Allah za mu taimaka maka abubuwan mota ko karama a yi na tura da masu mota a dan ba su wani abu fasantar eh, su kuma sai ka ɗauke ka su kai ka eh. Ai ba mai kula da aiki ba mai yake. Gaskiya ana taimaka ne. Domin kuma aiki yanzu da ake yi yanzu ne yin kanaja da kuma wanke gome wata biyar. A aiki ai ai za a wasu kawo ka zai da kawo ka zai bi. Mai gida ko da za a ci gaba da aiki. A ba komai. A ci gaba da taimaka a jama'a. In za Allah. In za Allah. In za Allah. Mutane da suke ga aikin nan kamar ba aiki. Eh. Wannan lafiya gida wannan aiki. wasu ya kuna kokari ko ne a kare ya in ma mutum bai gani ba ni ne wuya kun fahimta na fahimta kuma ne yanzu inda nake ji a da wallahi a duniya abin da nake jin daɗi ne ji a ce ofisa ta ofisa ibi e Allah ta ofisa ce ba ta ake yin gaskiya ne ba ta aiki ofisa farfesun ingili e duk da zai yi gida gaskiya ne ba ta alkurana ɗauka wuta garin nan yan fura yi wuta mun fura zai shiga da kayan najeriya kana biya da kayan wani mutum ne da ke karkashi na Allah ne ne goga. Kai ne goga? Ya. Na ce sa na ga wannan abin ya karu. alkur'an yanzu da ki nan a ɗan handa ne kwakwal da zuwa da ki Allah alkur'ani shi wanda mai rai shawon shawon eh a ah, shawon ke nan kuma mukamin na tashi ke man sama alkur'ani ta tashi sama ta tashi eh, eh, eh, kusa ba wala mutu ba. an da gaba da ka kare ce kana zuwa alfara ma ba ko ta yi ta da ba ta yi ta da to Allah ya kiyaye kai ya gida kenan Allah ya taimaka dan ba ha ga ɗoyon ɗoyi kai kai da zai kai ba Allah ya Allah ka ce ba mu yau wallahi ka ce gidan mu kano sai za mu a gidan nan a abin da kai da da a ciki ba Allah an ba ki ba da mun ciki ba ina mai da haka ba Allah ba ta an kira ne ga kwanake tambaya ta kuma yau kuma uwa ta a kan ba zan yi wannan da ta biya kawo zai ɗaga ta tayar da dan Allah dan ta da Allah ta kuma ba kawo ina da Allah amma yanzu kai ka ka saurare ni da shi wannan za ka yi min yau da Allah ya hore maka yau ka samu to eh amana na san ka ka kasa wani kuɗin da ma ba kuɗi na bane kuɗin mutane ne kai da hannun ka wani in lokacin ka yake ki an je ka ruwa abin nan kuma a gaban ka an ke bayarwa na karba ban da kuma da ka karba a daki nawa ne ka haɗe na a to na biya ke da wani ne. yan ba su kai dubu biyu ba dai amma kwandala ne ai yaki na ne da karba ko a gani da biya ba eh, eh, eh, da ne. kin da yayin fa ta ta kan da ba ba ba ta mure ba saboda hakki na nake nema kuma da ka samu ko ban ka biya duba ai sai ka rage za ka bani na ba ya yi. uwata a'a Allah uwata ta ta yana mana ka ba mu cikin kudin mutane masu kalolin da suka kai kuma da gaba ya karba ga kudin ka gani dama ga su gidan na an ruwa yanzu da za ka bani zan bayar ba yanzu ba za ka bani eh. ka riƙe ta eh, eh, ko ka gara ka babu yarta za a kan ba ki bibi na wallahi ne ki fita ni ba ta a kan gaskiya ta za ka amma wani na ne da yake tambaye ka ne ka ba wallahi ne ba ta